Lafiyar mu da kuma gidajenmu muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya yi mana jagora allah ya fi mana kurakuranmu ah, allah ubangiji ya yafe mu magabatanmu iyayenmu da malamanmu da suka karantar da mu ilimomomi na addini da na zamani da wannan ilimi da muke faɗa na magunguna muna roƙon allah subhanahu wata'ala su ma ya kai musu ladar yau cikin ikon Allah za mu magana ne akan yaji dakan mata akwai yaji dakan maza to yau yaji dakan mata zan baku yaji dakan mata su suka fi ku tambaya su suka fi ka bukata suna kuma tambaya kuma Allah da za mu ta basu Allah ya sa mun basu sai amfani da shi ta hanyar da ya dace ga yaji da kan mata dole take fama da sanyi ƙaiƙayin gaba da ƙuraje wanda suke fita a gaba ƙananan ƙuraje da suke fita a gaban mace da ƙaiƙayi to ki amfani da yaji da kan mata insha Allah za ki samu waraka ki je ki siyo a kasuwa babu tsada dan Allah ku je ku siyo ku haɗa duk macen da ta ji wannan dan Allah ta je ta siyo ta haɗa ko kuma ki aiki mai gidanki ko ki ya siyo ya haɗa ina fuskantar wani abu guda ɗaya da ku magungunan da muke baku baku a yin su baku a gwada su in kuma kuna gwada su to ƙila akwai wani abu domin yadda kuke kira na kuke min magana zan yi bidiyo in yi bayani dalla-dalla ko mutumin da bai jin hausa bai iya rubutu da hausa amma yana jin hausa kaɗan kaɗan wa'adda ba sa jin hausa mutanen kamaru fulani da mutanen chadi wanda ba sa jin hausa sosai da har da mutanen nan najeriya lagos yarbawa wanda wallahi ba sa jin hausa sosai don duk magana da za su yi ba za su iya rubutu da hausa ba sai dai da turanci za ga sun fahimci abin da nake magana a kai amma kana jin hausa ina jin hausa don ina baku ku wannan nambar da na sa na sa ne saboda ƙarin bayani idan baka fahimci wani abu ba sai ka kira in maka bayani ko ka turo a wasu in maka bayani amma duk maganin da kuke nema idan ka ji wannan bidiyon nawa ka shiga youtube ka yi sacin ka sa tilawa tv shi kadai ne in allah da in ka shiga duk maganin ma da baka tambaye ni ba za ka samu a ciki abin da ya sa na sa nan bana saboda magani abu ne mai haɗari na ji daɗi sosai da wani ɗan uwa mai sai da magani ya kira ni daga Nijar kuma ya min fatan alkhairi don ta wasu ya min magana kuma na ga hoton shagon shi muka yi magana da shi sosai na yadda yake neman ƙarin bayani akan wasu abubuwa gaskiya na ji daɗi so abin da ake so kenan amma sai mutum ya kira ka bacin ya ji bidiyo sai ya ce to ina so ne malam bidiyo nan da ka ce na karin eh, girman nono eh, ka ce za a yi kaza sai maimaita min abin da na faɗa to sai an ga kuma mai nake so in ce mashi to amma akwai wanda zaka ji suna ƙarin bayani alhamdulillah kamar masu dabino na yi mistake da na ce za a samu dabino guda goma ko goma sha biyar a jika na ƙarfin maza a cinye dabinan. sai a sha ruwa to maimakon ce sai a ɗauki ruwan da aka jika dabinan a sha ban faɗa ba so ko yau mutane sun ki kira da yawa akan wannan kuma na warware musu da fatan sun ji wannan bidiyon su ma za su ƙara amfani da shi ga yaji da kan mata Na farko za a samu farar albasa yayyanka ta ta bushe sai ki samu kanumfari dama shi busasshe ne sai ta busasshiya sannan sai a samu malmo malmo yana nan inda ake sai da citta sai a samu barkono daidai gwargwado barkono wannan sai a samu masoro sai ki haɗa su gaba ɗaya ki dake sai ki dake su gaba ɗaya su yi gari sai a rika sa abinci su kenan ya ji da kan mata kenan ga duk wata mai fama da sanyi ko ƙaiƙayin gaba ko fitar ƙananan ƙuraje don girman Allah ku yi amfani da wannan abu ku yi amfani da shi za ku kira ku bani labari na farko kenan ga mai fama dai da wannan matsala za ki iya samun a samu man zaitun da man habba da man tafarnuwa in aka same su a samu da man kanunfari sai a haɗa su waje daya sai mace ta rika cokali daya kullum kafin ta karya kullum kafin ta karya sai ta sha cokali daya. to idan aka yi wannan haɗin shi ma za a ba da labari cikin yarda Allah idan kuma ba za ta iya haka ba sha ɗin sai zamanto a ta samu ruwa kofi ɗaya koko hakan da shi ya fi ba yadda za a in ka ce za ka kawo wani abu kuma saɓana ka za a iya samun matsala amma yadda muka ba ku haka yayi insha Allahu rabbi daga duk mai fama da wannan matsala ta sanyin mara da fita kuraje za a samu waraka so idan kuma kina da miji to ko biyu za ku yi amfani da shi ko biyu har yajin shi ma zai sha ya rika sa abinci da wannan man tafarnuwa Allah ya bada lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya warkar da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh